safiyar lahadi takwas ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da biyar ga watan maris shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shine majalisi na talatin da hudu cikin jiran jirgin suwan karatun littafin alfiyatul hadi da al'imamu zainabin da iraqi rahimahullah za mu tashi a inda malam yake faɗi a lambar baiti na ɗari da hudu ko wa kathurat ta'lilu bil irsali lil wasli in taqwa ala ittisali wa qad yu'illuna bi kulli qadhi fisqin wa ghaflatin wa law'i jarhi wa minhum man yutliqu isma illa wa minhum man yutliqu isma illa لغير قاده كوصل كوصل ثقته يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ نحتد مع شذوذ نحتد والنسخ سما والنسخ سما الترمذي إلا فإن يرد في عمل فاجنح له a darasin da ya gabata a baya a kota fassara da na yi ta hausa wadda daga baya na fahimci cewa ba haka take ba na so na tuna mana ita a lamba lamba baiti na 178 waqbal ziyadati thiqati minhum wa min siwahum fa alayhim mu'dham ka karbi ƙare-ƙaren da amintattu suke minhum daga su amintattun wa min siwahum da kuma daga wasu sai na ce kamar waɗanda suke ashabul sidik to gaskiya kuskure ne wannan daga gare ni abin da yake nufi wa qabal ziyarat istiqati min a karbi ƙarin da amintacce yayi a cikin hadisinsa wa min siwa ko kuma ƙarin da wani yayi mutum ɗaya ya bada hadisi wata ne zai ya kare to shine minhum kenan ko kuma shi ya bada hadisin sai kuma wani ɗan ajin sai zo da wani ƙari shine ne sai wawo na fata mun gane wallahu su sai yake cewa a a wa bil irsali ya yawaita a cikin maganganun malaman hadisi at-ta'lil illanta riwaya bil irsal a ce tana da illa irsali ne illanta mun yi darussa a baya game da irsal mun ji cewa malamai musamman a wannan tabaka ta atba'u tabi'ina sigaruhum wa kibaruhum akwai yawan irsali suna yawan yin irsali to akan illata riwayoyi da wannan a ce mursalati lil wasli in yaqwa al ittisali a illanta shi a ce mursali ne lil wasli dan samun shi a an ya sadu a wata riwaya in yaqwa al ittisali in ya samu karfin saduwa ma'ana akan samu riwayoyi da dama da sukan zo mursala kuma su zo muttasila to anan akan duba wacce ce tafi inganci sai a ce ɗayan tana da illa za a duba a yi tarjihin ɗaya kan ɗaya wani lokaci aka kata zuwa ga mursali wani lokaci aka kata zuwa ga muttasili din to sai a ce wanda ba a karkata zuwa gare shi ba ya samu illa ke wa qad yu'illuna bi kulli qadr kamar yadda su malaman sukan ambaci illa bi kulli qabhin duk wani abu da ke iya sukar mutuncin mai riwaya ko yake iya sukar nagartar riwaya sukan ambace shi a matsayin illa kamar fiskin kamar mai riwaya da aka sanar shi da fasikanci kamar ƙarya ko shan giya ko zalunci ko wani abu daga cikin bid'o'i kamar zagin magabata da suna da littafin da suka shi a matsayin fasikanci galibi ga masu riwaya wa ghaflatin ko sakaci wanda baya kula da riwayarsa yayi mu'ahadarsa ko baya kula da tafansa ya kiyaye su daga yuwar samun canji a cikin su wa nau'i jarhi da duk wani nau'i na abinda ake suka mai riwaya da shi akan kira shi da suna shi ma illa wa minhum a cikin malaman akwai man yutliqu ismal illati li ghairi qadhi yakan faɗi sunan illa yakan saki lafazin al'illa li ghairi qadihin ga abinda baya sukan riwaya akwai illa qadiha akwai illa ghairu qadiha al'illatul qadiha yace da yake magana ana wace na aka same ta za ta raunata hadisi to akwai illar da ba ta da wannan ƙarfin, ba ta da karfin raunata hadisi kamar ka san akwai cuta mai kisa akwai kuma cutar da al'adance ba ta kisa za ta ɗan samu mutum ne kawai lokaci kankani ta sake shi in dai ba ta yi musadafa da ajali ba to wannan za ka yi cewa kamar ita ce illa ghairu qadiha wanda kuma ke kisa kamar ita ce illa qabiha ma'ana akwai abin da za a shi a matsayin illa amma ba zai yi eh, abin nan raurata hadisin ba ka wasu thiqatin kaman kaman amintacce ya zo ya wasali ya waslu ga da wani amintacce ya kawo ta a matsayin mursala to kaga ya kuma wacce kenan ziyartu fiqa wa min aw min a samu wani ya zo ana da wata riwaya da aka santa mursala sai zo sai sa ta a matsayin cikakkiya to yanzu wannan illa ce wato wani abu ne sabo wani abu ne da da babu shi a jikin hadisi idan aka bincika aka tarar cewa eh, lalle wannan amintaccen ya cika sharɗin da za a karɓi amincewarsa amin za a karɓi ifradinsa to sai a karɓa sai a ɗauka yanzu kamar wani sabon hadisi ne kawai. kawo ya ƙulu ma'alulun sahihun sai ka ji suna faɗa suna cewa wannan riwaya ma'aluliya tana da illa amma kuma ingantacciya ce kamar da mamu garo kudin yakan faɗi irin waɗannan maganganu kallabi ya kulu sa ma'ashigu bi ko kuma kaji wani ya ce wannan ya inganta amma da shiruzi shiruzin a wajen yana nufin wato magana ita kadai ta zo ko kuma daga wannan mai riwayar kadai ta zo amma kuma ta inganta sai kira ta da suna shiruzi wanda kaga lafazin shiruzi yana iya bayuwa ga illa ko kuma tangarda ko matsala za ta iya rawa tabihi tunda abin da muka sani game da shiruzi shine mutum amintacce ya saba wa amintattu ƴan uwansa to sabawa anan ba sabawa ce wacce za ta zama shi da su sai dai a karɓi na ɗaya abu ɗaya ba a'a sabawa ce wanda a zahiri tana iya ɗaukan ma'ana sabawa amma an hankalinta da kyau sai a ga wani abu ne ya ruwaito wanda su ba su ruwaito ba ba wai sabawa nasu ya yi ba to sai ka ji wasu malamai sun ambace shi da cewa ma'alulun sahihun yana da illa amma kuma ya inganta illa wato yana da wani dalili da zai sa a zauna a tantance abu a kai shi ba wai za a karɓe shi ne kawai haka ba sai da aka yi bincike sannan aka karɓe shi wan nasakh sammat tirmidhi illa al-imam tirmidhi yana kiran nasakh da suna illa fa in yurid fi amal fajnah idan yana nufin illa a wajen aiki cewa wannan hadisin ya samu illa da ta hana a yi aiki da shi fajnah lahu to ka karɓi wannan magana daga gare shi idan ya kawo sai hadisi wanda yake an daina aiki shi sai ce wannan hadisin a wa illa bin nafs an aibata shi ko kuma laysal amalu ala lahaza ba a yin aiki da wannan hadisin li'annahu ma'lul saboda yana da illa sai ga menene illar cewa wani riwaya ko wani hadisi ko wani karatu ya biyo baya ya soke wancan yace to idan yana nufin illar shine an daina yin aiki da shi to fadnahla sai ka karɓi wannan magana daga gare shi shi ma lai al-mukpari mukpari bul hadithi ma qad warada mukhtalifan min wahidin fa azyada fi matni naw fi sanadin in ittada fihi tasawul khulfi amma in rajah ba'd wujuhi lam yakun muttariba wal hukmu lirrajihi min hawajara kal khatti lisitrati jammal khulfi jammul khulfi wal ittirab mujibul to wani hadisi dake kusa da mu'allan shi kuma shine muttari wato ta fuskar kasancewa su hadisai ne masu matsaloli waɗanda aka rasa yadda za a yi da su wani lokaci sai an ta fanya a kansu akwai al wato muttari shine hadisin da ya rikirkice daga ittaraba shine raurawa daga asali daga tarab rawa zaka ce ittaraba asalin shi it ne ittaraba ta'un ce ta'u ifta'ala to saboda mujanasa na makhraj na tsakanin itta'un da fa zaka ce ittaraba zaka ji akwai wahala saboda ɗaya tana kan ne nan ne kan kan it tana kan haƙori da bakin da bakin harshe ɗaya kuma tana can ciki itfa ka furta wannan sannan ka tafi can ƙasa ka furto ɗaya akwai wahala ne sai aka canza shi zuwa ƙwa'u? sai kuma abin nan aka canza shi zuwa babun amin sai kuma ittaraba ba? saboda kuma babun da ta'un suna da kama wajen sifa ko da suna da bambanci wajen makharaj ne sai ake cewa muttarib maimakon mutfa ina fara mun gane to a haka yake a siga ta maf'ul wato wanda aka rikice shi al-muttarib wanda ya rikice kai siga ta fa'ili ko da kasara alama qabla akhiri al-muttarib inda an ce al muttarab zai zama wanda aka rikita shi. shine hadisin da aka yarkikice aka rasa kai shi kamar da kasan koda a gama garin rayuwa ne akwai labarin da zai rikice a rasa kanshi me ake da shi kawai da sai a watsa da yara za su gida su same ka tuntu faɗi labari kowa ya kawo shi ta fuska daban suka ce to wannan san dai a bar shi kawai a bar shi kawai ko da sulhu ne kake so ka musu kai ne sa ko malamin islamiya in kowa ya kawo nashi eh, narration din wannan ma ya kawo shi su ma kowa ya kawo nashi daban-daban ka rasa wanne za ka riƙe to wannan shine sura ta hadisi mutsari sai ka ce kawai wannan wannan mace a bashi kai kowa ya ba shi dan bai da za a ka dauki wani kama wani to ana samun hadisi ya samu haka musamman a isnadoji duk da yake kamar da su Sahawi yake faɗa cewa galibin ba da ke cikin matini an samu malaman da suka iya warware su mafi yawan sai ce dan har ma za ka iya rasa kawo wani misali salihi ga istirabi a cikin matani face sai ka ji an ce amma suwana da suwana sun iya warware abin da ke cikinsa. wani ta fuskar a samu ɗaya daga cikin hanyoyin tarin jaye zuwa ga ɗaya ko kuma a kalli matanin a mushi wata fassara za ta zama fassara ce mustaqima yace mutaribul hadith ma qad warada mutaribul hadith ne hadithin da ya riga ya zo wannan alif da ya sa mashi ta ishba'i ya sanya ta ne kawai don dan dan wazanin waka ma qad warada ne amma za su ya sa warada kaman da tasniya shine hadisin da ya zo mukhtalifan ya sassaba min wahid daga mutum daya shi da kanshi ne faɗi labarin yau gobe ya canza jibi ya sake canzawa kaga da min wahidin kenan fa azyada ko kuma daga mutane daban-daban da suka ƙara akan daya kowa ya zo da nashi da sura daban-daban malam yace fi matni law fi sanadin inittaba fi tasawul khulf a cikin matni ne ko a cikin isnadi ne za a samu wannan rikicin ya zama dai ya bayyana cewa an samu daidaituwar saɓanin ɗayansu bai fi ɗaya ƙarfi ba ɗayansu bai fi ɗaya rujihani ba kaga kaman hadisin da makaranta a baya na kore ambatan bismillah ɗin nan a farkon karatu yana daga cikin misalan hadisai mutsarin duk da yake shi ma an warware mai a cikin shi haka hadisin ah, cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya takhadha khataman sun marama ko yana da zobe sai ya wurgar da shi zoben da yake dauke da hatimin sanin nan ya wurgar da shi ya canza wanda sauransu shi ma akwai tarabi a cikinsa da da yake shi ma an yi warware mai cikinsa akwai hadisin cewa laisa fil mali abin nan haqqun siwa zakka da kuma inna fil mali haqqun inna fil riwaya ce ɗaya isnadi guda ɗaya dukkaninsa a cikin sunan tirmidhi da sunan ibn majah amma kuma wannan ya zo da korewa gaba ɗaya wannan kuma ya zo da tabbatarwa gaba ɗaya shi ma wannan ibn hajarin ya harhaɗa shi ya ce a abin da yake nufi inda aka ce babu ana nufin babu haƙƙi na farilla inda aka ce akwai kuma ana nufin akwai haƙƙi bayan na farilla bayan zakka wanda ake ta shekara ko kuma haƙoƙi na sadaka da ciyar da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba da zumunci da kaza da kyauta duk akwai su to duk malamai suna wannan ƙoƙarin wajen warware ire-iren waɗannan iskaliyat to amma a a isnadi ana samun subburjik idan kana karanta tafsir mutawwalat wanda suke na takhrijat kaman zailai a nasbur raya ko badrul munir na na na al ko khulasar sa ko talhisul habir ko littafin a albani abda'ifa da makamantansu za ka yi ta ganin ire-iren waɗannan maganganu a kan ittirabat na isnadoji wanda zan yi tunawa a nan shi ne kamar matsala game da hadisin shayyabar ni hudun wa akhwatu shi ma akwai ittirabat da yawa da aka samu a cikin isnadinsa ga kuma wanda zai mana misali da shi anan bari mu ji misalin daga gare shi yace amma in rajah amma idan aka samu an karkata zuwa ga wata riwaya ta kasancewar da ƙarfin haddan mai ita ko da yawan waɗanda suka zo da ita ko da mulazama mu kiyaye suna daga cikin ru'us na hanyoyin tarjihin ainihin wato ittirabi ko dai a kalli wane ya fi sauran ƙarfin hadda da haka na shi dole ba irin nasu wani kamar yanzu misali a cikin yara da ke kawo kara din nan akwai wanda ka san ya fi su hankali da tunani za ka iya karkata zuwa ga labarin shi cewa nashi sahihi su kuma sauran duka yarinta ne kawai da shi misali ana iya karkata zuwa ga kafara wanda suka zo da wannan bashi na labari suna da yawa mutum biyu uku against mutum ɗaya ko mutum biyar against mutum biyu haka to kaga wannan alkasara tana iya sa ka natsu ko ka karkata zuwa ga cewa to wannan labarin yana da ƙanshin gaskiya sai kuma a tafi neman mishi mutaba'a ko shawahidu sannan ana iya tarjiha ila yau bil mulazama wane ne yafi daɗewa da malamin za a duba a makarantar wani to su wane ne dalibai waɗanda kullum suna nan koyaushe sun daɗe da shi makarantar shu'uba ce ko ta malik ibn anas ko ta abdullahi ibn mubarak ko ta allai ibn sa'id al-misri ko ta abin nan su sufiyar da ɗan uyaina ko ko ire-irensu abdurrazak sanani duk waɗannan malaman da suke da shahara suna da makarantu makarantu ne da sun yi shekara ashirin sha biyar wani talatin wani arba'in yana karantarwa a tsawon shekarun nan akwai ɗalibin da ya mana da shi shekara sha takwas shekara ashirin to kaga wannan ya daɗe da shi ba zai yiwu a kwatanta riwayarsa da wanda ya zai wata uku ba ba zai yiwu ba ko mun gani da wanda bai wata shida ko da wanda haɗuwa kawai suka yi a harami ko a zaman mina ya koyi riwaya a wajensa ba zai yiwu a haɗa sanin shi da shi ba ina fata mun gane wani to irin wannan ma eh, mulazama ta kan sa a karɓa kamar da da game da sahabbai sahabban da suka daɗe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zama maka da su an yi Madina wasu har ya mutu ya basu wasu kuma sun zo sun musulunta ne bayan Hudaybiya wasu musulunta ne bayan fatuhu makka wasu mutsallaka ne wasu kuma sun musulunta da wuri ɗin amma sun zo ne kawai a matsayin wifada sun gama sallallahu alaihi wasallam sun bashi chaffa cappa ya musu addu'a ya koya musu karatu kwana ɗaya biyu uku wata ɗaya sun koma su irin su maliku da kawai da su, wasu ba su musulunta ba sai bayan hudaybiya irin su irin su abu musa ashari irin su da makamantansu to kaga waɗannan ba zai yiwu idan suka faɗi magana ko kuma aka ji wani karatu ba su san shi ba idan wani ya san shi a cikin waɗancan sahabban na farko farko ba zai a fara tunanin ya aka yi sani ba ba zai yi akwai kuma wanda zai zama watakila duk da bai daɗe daɗewa na zamani ba amma contact hours da ya da malamin suna da yawa shine kamar irin abu huraira shi tun da ya musulunta bai da ta bai da komai ya makare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inuwa to sai zama shekaru ukun nan contact hours din shi sun fi na wani wanda aka taho tare da shi daga Makka wanda shi kuma zai je kasuwa sannan ya dawo ya zuwa ji wa'azi na bayan sallar isha ko na asuba kawai yana Allah Allah a tashi ne tafi zai tafi fara shi to kaga in ka lissafa contact hours din da shi wannan ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kamar sati biyu kawai yayin da Abu Hurairah kuma sai ya zama kamar yayi dukkanin shekaru so duk ana kallon waɗannan ana kallon mulazama ana kallon kasara ana kallon hibzu sannan ko oda abubuwa za iya kalla wasu abubuwa za taimaka a misali ana iya samu wanda riwaya take da shawahid a cikin usul shari'a a cikin usul amma na shari'a cewa yi eh, abinda wane ya faɗa ya fi dacewa da abinda shari'a ke goyon baya saboda kaza saboda kaza ko abinda wane ya faɗa shine Ma'aluma min addini bid darura shi aka sani ba a san wannan suna nan da yawa sun iya kawo su har wajen ka'idoji 50 da wani abu yace ah, amma in raja ba'd al-wujuhi lam yakun muttariba idan ka samu wata fuska daga cikin fuskoki an karkata zuwa gare ta lam yakun muttariba wala ce mishi muttariba sai a duba kuri a kira ɗaya ma'arufi ɗayan munkar ko a kira ɗaya abin nan abin nan mahfuzi daya a kira shan gwargwadon matsayin masu riwaya wal hukmu lirraji min ha wajaba a wannan lokacin wajibi ne a hukunci a ce ar-rajih din to shine daidai a lokacin dole za a yi wannan hukunci a ce ar-rajih wanda aka karanta zuwa gare shi shine daidai kal khatti lis-sutrati jammul khulfi kamar hadisin da yazo akan magana cewa idan idan ɗayan ku ya goyi sallah ya sa sutura fa idza lam yajid asan yansibuha ko baina yadayhi falyakutta khattan haka riwaya ta idan ɗayan ku ya zo yin sallah ya sa sutura ya kare idan bai samu abin da zai sutura ba to ya ja layi a gaban shi wannan hadisi akwai rigingimu da dama a kan shi al-imamu Abu Dawud da Ibnu Majah sun fitar da shi daga sahabi Abu Huraira haka limamu Ahmad shi ma ya fitar da shi haka ibnu Hibbana haka Hakim haka Dar a binnan ibnu Khuzaima ne sun fitar da shi malamai da dama sun yi magana akan cewa hadisin nan mufarid ne daga cikin su akwai al imamu nawawi akwai al imamu akwai ibnu Abdul Hadi akwai kuma al imamu Abu Ja'far ibn tahawi wannan sa daga cikin da zaka iya tunawa a yanzu yanzu cewa sun yi hukunci akan hadisin da cewa mufarid ne akwai kuma wanda suka inganta shi kamar imamu Ahmad kamar Ali ibn al-Madini kamar Ibn Shibana da Hakim da Ibn Khuzaima a inda suka rawaito shi hakanan a a a Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram ya karkata zuwa ga Hassana shi yana cewa walam yusib man za'ama annahu mutarrib Wadanda suka ce mutarribi ne ba su dace ba in ka kuma Bulughul Maram zaka ga wannan ainihin karatun ko makamancin sa sabanin ya zo ne akan wani mutum mai suna Isma'il bin Umayyata al-Umawi wanda ya daga cikin rijalus sitta ya rasu da shekara 144 ko kuma kafin ita uh, wasu sun ambaci cewa ma 139 amma ne aqsa mudda da aka ambata shine 144 kamar yadda uh, uh, al-Imam Ibn Hajar ya karkata zuwa gare shi a cikin takribu al zahabi kuma ya kawo 139 a cikin al-Kashif na shi fi ma'rifati mallahu riwaya fi kutub sita to wannan malamin shi ne aka samu sabani daga gare shi ɗaliban shi sun ruwaito da fuskoki mabambanta mabambanta da yawa wani ya ruwaito daga gare shi daga wani daban-daban har zuwa kan Abu Huraira sabani wanda yake marar ma'ana to amma sai su sai Ibn Hajar suke ganin cewa wannan saɓanin sun iya warware ta fuskar cewa ga riwayan amintattu ga riwayan waɗanda ba amintattu ba to baya ga wannan saɓanin da aka samu a isnadin sai kuma ya yi naso har a cikin Shi shine yaya ne layin da za a gani ya za a jashi mustatil amudi kaza kuri za a yi za a wato dai aka ja abin nan ta taburga aka jafanya sosai akan batun yaya za a yi layi shin za a yi shi ne haka a kwance horizontal ko za a yi shi ne a tsaye vertical ko za a yi kawai duk abin da ya sawaka ne wasu sai a yi shi kamar kwanciyar jinjirin wata hilali haka crescent da sauran dai maganganu wanda su ma dukkanin suna nuni zuwa ga lalle ba a kiyaye wannan karatun yadda ya kamata da haka dai ana nan akan cewa har yanzu ne hadisin dai mutsaribi ne wancan kokarin da wasu malamai suka yi kokari ne mai kyau na fitar da wasu fa'idoji amma dai bai kirkar da hadisin daga zama mutarib ba kal khatti lisutrati jammul khulf wal ittirab mujibul lidhaf yace ittirab haka samu rikici a cikin hadisi irin wannan to yana tirtasa lalle a dauki hadisin a matsayin mai rauni bai yiwa a ce hadisi mutaribi kuma a fara tunanin za a samu halin aiki da shi ko mu'amalantarsa sai malam yace al-mudraj al-mudraj al-mulhaq akhir al-khabar min qawli rawin ma bila faslin zahar nahwa idza qulta at-tashahhud nahwa idza qulta at-tashahhud wasal ذاك زهير وابن ثوبان fasal قلت ومنه مدرج قبل مدرج قبل قبل كأسبغ الوضوء ويل للأقب للأكب ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم ومتحد wa minhu an an yudrada ba'd musnad fi ghayri ma fi ghayrihi ma ikhtilaf as-sanad nahaw wa la tanafasu fi matn la tabaghadu fa mudrajun qad min matn la tajassasu adrajahu ibn abi adrajahu ibn abi maryama id akhrajahu wa minhu matn an jama'atin warat wa ba'duhum khalafa ba'dan fi salat fayajma'u fayajma'u kull bi isnadin dhikr ko bi isnadin zakar kamatni ayyu dhanbin ayyu dhanbi a'zamul khabar fa inna amran inda wasli inda wasilin faqat bayna shaqiqin wa ibn mas'udin faqat وزاد للأعمش كذا منصور وعمد وعم وعمد الإدراج لها محذور كما أخبرت هذا وعمد الإدراج هو عمد هو عمد الإدراج لها محذور المدرج شيء أسامو وتكلمة وتجملة wacce ba zancen manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai ta shigo cikin magana sai ta saji ta yadda wasu masu riwaya za su je su kai gaba a matsayin manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan yakan faru saboda babu da yawa ana iya samun shi a cikin isnadi ana iya samun shi a cikin mutum malamai sun fi damuwa da wanda yake cikin mutum saboda zai zama kamar wata magana ce ko kalma ce bari wanda a kuskurance aka nemi a danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wata fuska ta wahayi shine mai riwaya ya ba da riwaya sai ya kuskure wani abu da malamin ya faɗa sai ya zata cewa duka a cikin hadisin sai ya je sai ya kai a matsayin hadisi ko kuma shi da kai shi ne zai zo ba da hadisin sai ya ƙara garin yin wata fassara ko sharhin wata kalma ko wani zance da ya bujuru ya faɗo haka cikin asalin magana da ake sai wanda shi kuma ya saurara sai ya ɗauka duka wannan ɓangare ne na magana sai je sai ya ruwaita al-mudraj mulhaqu akhir al-khabar yace mudraj shine zance da ake diƙa shi a ƙarshen zance a ƙarshen hadisi min kauli rawi ma magana wani mai riwaya bila faslin zahar ba tare da an samu wani abu ya zo ya raba tsakankani ba nahau kaman idza qulta tashakkud wasal zaka zuhairu kama hadisin idza qulta tashakkud ana karanta shi anan at-tashakkud kuma ya zo a wasu riwayan da at-tashakkuda sai zama idza qulta tashakkudu zai zama hikaya ce idan kace kuma idza qulta tashakkuda sai zama maf'ulul qawl wasal ay wasalahu wasala zaka zuhair zuhair ibn muawiya da yazo ya jona zancan da sauran magana shine hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda abu dawud ya rawaito cewa a ƙarshen sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya ce idza qulta hadha aw qadaita hadha faqad atmamta salataka to wannan zancen ba annabi ne ya faɗi shi mai riwayar ne yake sharhi bayan da ya kawo tahiyya Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce idza qulta hada shine yanzu yake dalili in ka faɗi wannan to ka gama sallar sai wasu masu riwaya kamar shi Zuhair ibn Muawiya al-Hafiz al-Kabir sai ya zo ya kawo shi ba tare da faslo wa ibn Thawban fasal sai kuma Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban shi kuma da zo a riwaya sai ya bambance yace ya yaqulu shaykhun sannan sai malamin mu ya ce. Ah, hakim abu abdullah da alimamul imam da khatibu da wasu dukkan su sun hukunta cewa wannan riwaya akwai idiraji a cikin ta domin ta saba wa abinda aka sani ba a sauran makarantu sannan kuma a aikace ba daga zaran an yi shi shine an gama sallah ba akwai abin da ke biyo bayan tahiya akwai salati akwai addu'a akwai sallama wadannan dukkan su sai an yi su na salata kare qult ni ko malam Zainuddin al-Iraqi ce nace wa minhu mudrajun qablu qalbi akwai kuma mudraji wanda yake zuwa qablu qubil wanda yake zuwa qablu kafin hadisin kaga wancan a ƙarshe qablu kafin hadisin ƙubil wanda ana karɓarsa ƙulib kai ko na ana juya shi sai zama ya juye ma'ana hadisi ka asbigul wudu'a wailul lil akl kama hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cikin Bukhari da aka ce wai annabuwa ya ce asbigul wudu'a wailul lil aqab min an-nar to wannan asbiqul wudu'a din magana Abu Hurairah ce wasu masu riwaya sun zo sun tantance cewa Abu Hurairah yana cewa ne asbiqul wudu'a fa inni sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailul lil aqabi minan nar ku dinga jika ku sosai ku dinga cika ku dan naji annabi na cewa diddigen da baya jikuwa gun alola zai shi kuta wannan hadisin ya zo a makarantar Imam shu'uba ne rahimahullah shi ke da wannan riwaya wacce ke sananniyar riwaya sai zama a makarantar akwai wasu mutane da suka zo kamar Amr ibn da Shababa ibn Siwar al-Basri wannan sa daga cikin mashahuran masu riwaya waɗanda suka zo suka raffa a wannan gaba sauran masu riwaya daga makarantar shu'uba wanda suke bin ashara su kuma duka suka zo da cewa wannan magana mawqufiya ce ala abi huraira daga mutum biyu su ne suka rafa shi akwai amru dan alhaykam akwai shibaba ibn siwar ibn basr qultu wa minhu mudrajun qablu qublib ka asbihul wudu awailun lil aqib wa minhu jam'u ma ata kullu taraf minhu bi isnad bi wahid salaf ana samu kuma hada hadisai guda biyu da suka zo da isnadi daban-daban sai ka sa ɗaya a cikin ɗaya da kuskure sai ka zo ka ruwaito su da isnadi guda shine jam tattara ma ta kullu tsarafi abinda kowane gefe ya zo min a cikinsa, da isnadi da isnadi wa bi wahidin salaf wani isnadi can da kowane hadisi isnadin shi daban wannan ma isnadin shi daban sai ka zo ka jona su da kuskure su zama kamar hadisi daya kawailin fi sifati salati kad adrada thumma jituhum wa mattahat kaman ainihin wato hadisin wa'il ibn hujr da yabo na sifati salat wanda yake bada labarin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bi da lafazin thumma a karshe ce thumma jituhum fi yawmin akhar wa'il ne yake bada labari da kanshi cewa bayan ya siffanta musu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma sai ya zo a wata rana daban sai tarar da su suna yin abin da ba shi ya koya musu sun maji ito fi yawmin akhar to daga nan zuwa ƙarshen shi wata riwaya ce daban wata riwaya ce daban da wani isnadi ina fata mun to amma tunda sai aka ɗauka ai maganar da yake faɗa ce ta hadisin ta labarin sallar ya zo, ya ga suna yin sallar kuma aikace kamar a rana ɗaya ya da labarin siffar sallar a rana ɗaya kuma ya ba da labarin ga abin da ya tara ana yi daga baya wanda kuma ba haka bane asalin riwaya wa minhu an da ba'd musnad fi ghairi ma ikhtilaf sanad ko kuma wanda yake wa minhu daga cikin eh, binnan mudraji an da ba'd musnad wani hadisi a shigar da shi fi ghairi sashen wani hadisi a shigar da shi cikin wani hadisi ma ikhtilaf sanad tare da sabani isnadi kaga wancan mutum ɗaya ne yake da kissa ne sai aka haɗa su ɗaya. wannan kuma tsakure za a yi a hadisi A sai a saka shi a cikin hadisi B saboda suna da kama da ma a wajen ma'ana kamar suna magana akan abu ɗaya. gashi yace nahwu wala tanafasu fi matni la tabadadu fa mudrajun kad nukila kama hadisin ah, al-imamu abin bukhari ya fitar da hadisin la tababur wala tahasad wala ta kaza kaza kaza yana cikin bukhari yana cikin muwatta yana cikin adabul mufrad imam muslim ya fitar da shi sai ya fitar da wata riwaya da ta zo aka samu wannan sarƙaƙiyar ita ce lafazin wala tajassasu sai ya shiga cikin wancan hadisin na Abu Hurairah a cikin riwayar muslim ya shiga cikin wancan hadisin na Abu Hurairah wala tanafasu wala tabaghabu wa kunu ibadallahi ikhwana kaga maganganun da aka faɗa a wajen abubuwan da aka yi hani wala tajassasu shi ma yake kama da su irin abubuwan da aka hana dan kada a samu ifsadi zatul bai ba ta tsakanin mutane samun rikici da gaba da rashin fahimtar juna duk dan haka aka hana su sai zama shi ma wannan yake kama da su to da wani mai riwaya ya kawai gashi nan yace fi matni la tajassasu adrajahu ibnu abi maryama id akhrajahu Sa'id ibn al-Hakam ibn Abi Maryam wanda malamin su Bukhari ne daga cikin shuyukul Bukhari Sa'id ibn ah, ibn Abi Maryam ibn al-Hakam ibn Abi Maryam al-Jumahi al-Misri wanda yana daga cikin eh, shuyukul Bukhari ya rasu ya shekara 224 to shine da yazo riwaya da kuskure sai ya shigar da lafazin wala tajassasu cikin waɗancan lafazan wa minhu an jama'atul warad ana kuma samun wani matin wanda zai zo daga mutane daban-daban wa babu mukhalafa ba'dan fi sanad wani ya saba ma wani a wajen sanadi sanadin ba iri ɗaya bane fa yajma'u kullu kulla bi isnadin dhikr ko zakar sai ya tattara dukkaninsu da isnadi guda ɗaya zikir wanda aka ambata ko zakar guda ɗaya da ya ambata kamar ne ayyu a a'azzam al-khabar a'azzam al-khabar kamar matanin hadisin ayyu dhanbi a'azzam al-khabar kuma da za a ce al-hadith ay iqra'il khabar ila akhiri wannan hadisin ya samu matsala shi ma hadisi ne na cikin bukhari da tirmidhi wanda abu dawud da ibn mas'ud ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya ce ayyuz dhanbi a azam sai aka ce kaza summa ayyu kaza summa ayyu kaza to in ka lura akwai riwayoyi da suka zo da ambatan wasu zunubai daban wanda ba ambace su a wasu ba wannan malamai suka kokarin nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli yanayin mutane wani ya tambaya wani zunubi ya bi manzo Allah ya ce mishi shirka wani ya tambaya wani zunubi ya bi manzo Allah ya ce mishi taba wa iyaye wani ya tambaya wani zunubi ya bi manzo Allah ya ce mishi cin haƙƙin marayu ma'ana kowa manzo Allah sallallahu alaihi yana kallon yanayin zunubin da yake kusa da shi kamar da aka tambaye shi wani aiki ne fi falala sai ya ambata wa kowanne mai tambaya aikin da yake falala bin nisbati dai Kuma mun gane kamar ko yanzu ne ka kalla akwai kowane mutum akwai abin da shine zai fiye masa abin da zai iya abin da yake mas'uliyarsa shi ta fiye masa sakamakon yanayi da lokaci da wuri da matsayinsa da ire-irensu idan aka kira sallah to a nan aiki mafi falala ne zuwa sallah ko da zama kai kace bari kai tilawa ba daidai ba ko mun gani misali to to ka sai aka samu hadisai daban-daban sun zo waɗanda suke faɗan abubuwa daban-daban da matsayin su ne a azamul zunub ko a azamul ah, qurba to sai ka zo ka kalli cewa tun da dai waɗannan hadisan sun zo da magana iri ɗaya ne sai ka haɗe su a waje guda shine kamar yadda fa inna amran inda wasilin faqad bayna shaqiqin wa ibn mas'udin faqad fa inna amran kamar yadda amr ibn sharahil amr dan sharahil ne ya zo inda wasilin wajen da aka ambaci mai riwaya Wasin ibn hayyan al-asadi da wajen bai na shaqiqin wa ibn mas'ud saqat tsakanin shaqiq bin sal bin mas'a eh, bin salima da ibn mas'ud an ambaci akwai mutum shine wasil bin sharahbi sai kawai sai wannan wasil bin sharahbi din kawai sai shi amru dan sharahbi eh, wasil bin hayyan sai amru dan sharahbi kawai sai ya cire wannan a isnadin abin da yake cewa shi fa inna amran lalle amr dan shurahbi mai riwaya amr ibn shahbi inda wasil faqat baina shaqiqin wa ibn mas'ud saqat tsakankanin wasil ibn hayyan al-asadi da ibn Mas'udin eh, da shaqiq ibn mas'a eh, ibn salama waɗannan guda biyu shaqiq ibn salama yana tsakankanin ibn mas'udin da wasil ibn hayyan al-asadi to a riwaya a amr ibn shahabi sai zama an cira wa a cikin wancan hadisi na ayyu dhanbi a'zamu al-khabar sai cire shi ya zama yayi su kuma saura suka sa to wannan shine irin idradin fa yajma'ul kulla bi isnadin dhikr sai ya hada maganan da wani isnadi da aka ambata ko isnadi zakat wanda shi ya ambata kamar ni ayyu dhanbi a'zamu al khabar kamar ayyu dhanbi a'zamu al khabar ya inganta amma isnadin shi ya zo da wannan matsala domin wasilu bin hayyan al asadi shi ma ya riske ibn mas'ud sannan shaqiq ibn salama shi ma yana da riwaya daga ibn mas'ud to amr dan shurahbil da yazo kawai sai ya ambaci ya ya jefar da wannan mai riwaya shine shaqiq eh, eh, eh, wasil abin ko ibn hayyan sai ya jefar da shi wasil ibn hayyan al-asadi wanda ya rasu da shekara 120 sai ya jefar da shi daga cikin wannan isnadi wa zada lil a'mash kaza mansur sai aka samu A'mash da Mansur bin al-Mu'tamir su kuma a riwaya su suka kara wannan mutum su ne suka idraji kuma gani suka kara wannan mutum mai suna Wasil ibn Hayyan a riwaya su daga Shaqiq daga daga da sai suka sai suka kara shi kuma dan ajin su Amru dan shurahbi sai ya kawo babu wannan shine wazada da A'mash a'amash ya ƙara a'amash Suleiman ibn Mihran al-Kufi ya ƙara a tashi kaza Mansur haka nan Mansur ibn al-Mu'tamir wa amadul idraj ko wa amdun wa amdun idraj ana iya karantawa da duka biyu yin idraji da gangan laha to wannan abin abin kyama ne haramun shine mahabu Imam al-Khatib al-Baghdadi ya faɗi wannan a littafin sa da ya musamman Kitabul Mudraj haka mafi yawan malamai sun faɗa shi kan shi eh, eh, abin nan eh, mai asalin tafin nan wato ibnu as-salah ya faɗa haka imam an a cikin takrib haka ibnu hajar a cikin abin nan dinsa muqila abin nan dinsa da nuqatul fikri da sauransu sai dai kawai inda suke halattawa shine idan za a yi shi dan jarabawa ga ɗalibai ko ga wasu wanda za a ba su ijaza ko makamancin haka babu laifi a yi amma da zaran an gama a maida hadisai da suke kamar yadda haka malamai suke magana akan alqur'ani ba daidai bane a da ayoyin alqur'ani a maida wata gaba a maida wata baya ko a cire wata abau wata amma babu laifi dan za a yi madalibai jarabawa ne akan haddasa ko tilawas ko sanin su da mutashabihi ko sanin su da kaza babu laifi a yi musu wannan da sharadin ana gamawa kar a bar wannan takaddun su ci gaba da tabbata a haka da faɗa fada hannun wani ya dauka haka alqur'ani yake to haka wajen sunnawa malamai sun hana sai dai da niyyar jarabawa anan ka suna kawo labarin wannan abin da mutanen garin Bagadaza suka yi ma al-Imam al-Bukhari na shigar da wasu isnadoji cikin wasu da wasu matanori cikin wasu har guda 100 da nufin su jarabci wato karfin basira ilimin sa da haddasa da sanin sa ga illa da ihatarsa da riwaya duk yake isnadin wannan riwaya yana da matsala a isnadance amma dai kissa ce shahararriya kuma ba za ka iya dinayin cewa asalinta ya faru ba ta yi ko da an samu wasu ah, ƙare-ƙare ko canje-canje a cikin tafasil na kissa amma dai ah, abinda ake tsammani ne asalin kissar ta faru shi sa ta zama mashhuriya haka shi kanshi Khatibul bagadadi ya rawaito ta a cikin littafin shi ta yi Tarikhul Salam haka al-Imam zahabi ya kawo ta a cikin littafin Tarikhul Islam haka mafi malaman da suke tarjuma Bukhari sun ambaci wannan kissa dan haka har a yanzu idan ta kama aka buƙaci zuwa ga a yi islamiyya ko ɗaliban kuletar hadith jarabawa game da hadisai matanin su a kawo wasu a canza wata kalma ko a ɗauki wani a sanya a cikin wani sai a ce ku gyara su kuma da su yadda suke a bisa riwaya babu laifi da niyyar jarabawa amma mutum kawai da gangan dan ya rikita musulmai kamar zai posting a facebook kawai ya hada hadisai daban-daban misali ya kawo su ko zai karantar ya zo yana yin irin wannan da gangan ku. to duka wannan babu kai mai sun hana domin zai bari zuwa ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun shi ba a surar da ya ba da su wanda wannan kuma makami ne mai hadari kwarai da gaske ga musulmi والله تعالى أعلم قام سرارة أن سي الله كي نبي لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك